Gidan kallo na jihar Zandar ya taɓarɓare a cewar Darakta Mamman Sani Abdu. An ƙudiri aniyar sabunta gidan, amma sai dai ayyukan sun tsaya. A partir du pavillon moi on a mis en valeur aussi le site. Tun daga ɗakin ziyara na shaida, mun darajanta sansanin da zai karbi gidan kallo na jiha da ke tsohon hilin sukuwar dawaki. A can mun gina ɗakuna aƙalla guda biyar. Akwai ɗakin ajiyar kayan tarihin mulkin mallaka, ɗakin jamusawa, ɗakin hausawa, ɗakin karatu, sannan da mangaza. Ɗaki na shaida ya lalace. A wancan bangaren akan sansanin makarantu sun mamaye mu, kasuwa ta mamaye mu, wani gareji ya mamaye mu, da wani wurin jibge itace da sauran sauransu maimakon gidan kallon ya yi aiki ba hakan ke faruwa ba a halin yanzu muna cikin halin rashin aiki ɗakin shaida sai ta ci bayi yake tun lokacin sallar zandar sabuwa da aka soma ayyukan gyara ba a ci gaba ba ayyuka sun tsaya wannan gida sai taɓarɓarewa yake yi ba abin da muka iya abin ya yi muni me ya kamata a yi domin wannan gidan ya yi aiki yadda ake bukata muddin hukumomi na koli ba su shiga cikin lamarin ba wannan gidan kallo ba zai yi amfani ba kuma abin takaici ayyukan gyara sun tsaya ba san abin da ke hana ruwa gudu ba an ba da kwangilar kasuwanci dan kwangilar ya zo ina kuke ajiye kayayyakin idan har babu dakuna ajiye waɗannan kayayyaki fasalin yana can a hilin sukuwar dawaki kasancewar ayyukan gyara ba su yi tasiri ba mun gwammace mu bar wannan wuri sauran kayayyakin suna nan cikin mangasa muka ajiye bai kamata ba liman al'adu kofa ce a buɗe misali ne na dukkan abubuwan da muke da su na gadon al'adu kayan kiɗa tufafin gargajiya zuri'ar sarakuna kayan ayyukan gona kayan yaƙi kamar masuna ta kuba da sauransu bugu da ƙari ga kayan sake-sake da na aikin fata muna da ma waɗanda ke da rayuwa kamar kunkuru da muke nufin kula da su mun shaida wa shugaban kwamitin zandar sabuwa tare da sanar da ofishin minista majalisar shawara ta jiha ma'aikatar gwamnan jiha da ma dukkan masu yanke shawara amma ba wani martani. Il n'y a pas eu d'érection.